duk lokacin da mace ta ce maka malam mijinta ya ƙaurace mata haka ba da fatawa kai tsaye ka bincike ba su da kirki waɗannan mutane sai abin da Allah yi ku yi haƙuri yanzu zan faɗi dalili a za ku goyi bayana zan faɗi dalili kuma wannan abun ba zan ba ku wai hujja wai ta wai shekara biyu ina da na shekara goma na ashirin na waye amma zan ba ku wannan a wannan satin ya faru da wani wanda ya faru watan da ya gabata akwai matsaloli a cikin harkar zamantakewa da auratayya a gidajenmu matsalolin uncountable wallahi ba za su irgu ba na yi ta fada a karatu ina maimaita don a gyara ne yarinya ta bugun mun waya tana kuka taimaka mata a mata arziki mai gidanta ya ƙaurace mata shekara biyu kuma yanzu haka ya tashi zai kara aure daga wayar na fara zage-zage tukuna. na ce bai kyauta ba ya baki takardaki tun da haka ne wulakanta ki zai kaza kaza can sai wata zuciya ta ce waɗannan mutane ya kamata a binciki labarin da suka kawo na ce kira mu mijin naki Allah shine shaida na tausaya wa matan nan na ji mata ba daɗi sai ga mijin ya zo sai ce malam gaskiya ne na ƙaurace mata ƙwarai magana aure fa yace a shirye nake kware malam aure zan yi shi insha Allah na me ya faru zan fara masifa yace ce malam ko zaka ban dama ne bayan nace ce bismillah ya ka ganta malam ba ta da lafiya ta je a yawace yawacenta bibiye bibiyenta gidan biki tsugune tsugune banɗakuna public gidan taro makaranta ina ne ta je ta ɗebo wani ciwo infection ya ce wani abu take zubarwa a gabanta mai ɗoyi ruwa kamar ɗiwa ya ce duk lokacin da muka zo alaƙa ta auratayya wallahi ba na iya numfashi malam ya ce ina haƙura a matsayin ibada na ce wannan ibada ina cutuwa da ita ya ce malam na ya ce na kai ta asibiti an ce mata ba ta da lafiya akwai ciwo ga magani a sha na sha malam wallahi tallahi ba ta shan maganin gata na ba ta kuɗin magani ta kashe na yi na yi ta yi maganin taƙi ya ce to ni ba zan iya ba zan cutu ya ce shi yasa na ɗaga mata kafa ya ce abin da yasa na bata ci gaba da zama ma saboda albarkacin wannan 'ya'yan da ka gani ga sunan 'yan mirimiri amma na ga adalcin da zan mata shine me in yi aure in ƙara mata abokiyar zama don kar in je na zina amma ita kam ba zan iya ba haka ne eh na son haka ne mori wallahi tallahi al'amari irin wannan kuma sai a ce aure za a ƙara na ce ke dai baki da kirki kamar na abin nan ɗinta yadda Allah yana da uzuri ko bai da shi ya da shi ku gyara wai yanzu an waye gari yanzu matan wannan zamani wai da maganin da za ku magance larurorin ku ku na mata ba ku sani ba kina fama da ciwo har mijinki ya kai ki asibiti ya tsaya miki ke ba za ki yi ba ki kashe kanki a gidanki kina raye kina numfashi ki kashe kanki ya za ki bari mijinki yana cutuwa ya ƙaurace miki ba ki da kirki laifinki ne wallahi ita kuma wannan shekara uku ya ƙaurace mata aka yi ta faɗa ana bala'i ya je ya ƙara aure ba irin zaginsa da ba a yi ba a gidan iyayen matarsa ai dama namiji ba dan goyo bane dan tonan arziki ne ai namiji kaza ai namiji kaza da aka zo aka bincika aka ce me yasa haka sai ce malam duk lokacin da na je ni nake binta inda take kuma in na je sai ta wulakanta ni ya ce alkawari ne wannan duk da je mata magana alaka sai ta wulakanta shi ita ba ta da lokaci ita bacci take ji ita ta gaji ita ba ra'ayinta bane ita kaza ya ce to ya yi na shari'a ya bi ya bi ya bi ya ce kai Allah bai wulakanta ne ba zan wulakanta kaina ba ya ce na tattare ta na zubar da ita na gama hada kudin sadaki na da kudin aure na da kudin kama aya na da kudin lefe na na samu yarinya budurwa gangariya na auro na kawo gida na ce mu je mu buga daga nan zuwa shekara ɗari uku haka yi zubar da ita me dalili ita take tozarta shi take wulakanta shi ki gyara zan zo ne bayani a